أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين كاملتين على الرسول الكائل المرء مع من أحبك وآله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم دو ثلاثة takwas ga rabi'ul awwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da talatin ga watan sha biyu 2014 za mu yi karatu na huɗu? a cikin wannan littafi na alburda za mu tashi alfaslun rabi'u fasali na hudu fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam akan maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne baiti na hamsin da takwas karatun da ya gabata bauti na ƙarshe ya yi magana a kan mai bima na ƙarshe cewa ka annama lu'lu'ul maknunu fi sadafi min ma'dinai mantiƙin minhu wa murtasimi a nan ba wai hurucin ma'aiki da murmushi ne ya kamanta da lu'i-lu'i ba a shi ma lu'i-lu'i ɗin wanda aka ɓoye a cikin kwasfa shi ya yi kama da hurucin annabi sallallahu sallama da kuma murmushinsa wannan kenan shi aka annama lu'lu'ul maknunu fi sadafi min ma'adinai mantiqin minhu wa muktasimi wannan ana ce masa at-tashbihul maqlub haka kuma baiti na ƙarshe cewa ladi bai adili turban don ma'azumahu duba limun tashiqin minhu wa multabimi a malamai sun yi ijima'i kamar yadda ya cikin ashifatu alƙali iyal da kuma almudajul labibi fi khasa'is al sallallahu alaihi na mujaddidi na takwas shine al'imamu sayyudi cewa ijma'in malamai ya kullu cewa nan inda an kasa jikin annabi sallallahu alaihi wasallama dakin Aisha radiyallahu ta'ala anha duk duniya ya sammai bakwai da ƙasai bakwai da al'arshi ya yi aljanna ya yi dukkanin jahohi shi ne ce ɗuba limun tashiƙin min huwa multazimi sannan ma ake na cewa ma bai na baiti wa min bari rawdatu miriya da janna au ma bai na baiti aisha ta wa min bari ma bai na min bari wa baiti aisha ta rawdatu miriya da janna au kama kala to shi ne ke cewa أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بهلو البأس والنكب وبات إيوان الكسرى وهوى منصبع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم to anan muna bayani akan fasali na maulidi ne wanda ya shahi baiti sha uku to alhamdulillah kuma mun yi daidai da munasaba ana cikin kakan maulidi ne kuma gashi za mu tashi fasli akan maulidi ne in kuna tuwa cikin hamziya ai ana batun bayanin ashura din nan kuma sai ga mu cikin inda ke bayanin ashura to shine haihuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a yau dinnan da muke magana tana da shekara dubu da ɗari hudu da tamanin da tara ba kwana hudu aiko shi ga manzanci yana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da tara domin arba'in a tsakani hijira tana da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shidda wafati ne sallallahu alaihi wasallam yana da shekara dubu da ɗari hudu da ishirin da shidda ba kwana hudu sallallahu alaihi wasallam shi ne ce mauliduhu haihuwa annai muhammad sallallahu alaihi sallama, abubuwan suka bayyana akan ayoyin haihuwarsa ko kuma zamanin haihuwarsa ko wurin haihuwarsa duk yana doka shi ne maulidu to a bana ya bayyanar da an ɗibi unsurihi tsarkin asali ne shine mahaifansa a nan yana nuni ne da zancen annabi sallallahu alaihi cewa Allah lam yazali lam yazali Allah yanquluni min al-aslab az-zakiyya ila Allah bai gushe ba yana ta shi ne daga tsatso tsatso tsarkakakku zuwa ga mahaihin ne tsarkakakku ana duk wani abu na daular jahiliya bai shahe ni ba ya ɗiba muta da ni ya tsarki mahwara min hutashi wa timi da kuma macika tashi a nan sai ce ya ɗiba sai kira domin ta'ajjubi a wata nusa maimakon ya ɗiba muta da'in shine ya ɗiba muftatihin muftatahin ya tsarki mabuɗa duk dai kusan abu guda ne a nan me yake nuhi da mahwara ce da macika ce shine yana nuhin gaba daidai rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana nuhin mahwarar shi shine a nan duniya macikar shi shine a lahira to ya tsarkin su gaba ɗaya su biyu to shine sai ci gaba da faɗin abubuwa na irhas wa'inda suka bayyana a lokacin haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi Shi shine ce shi maulidin nan yawmun yini ne wanda alfursu farisawa su ne mutanen iran masu bautar wuta tafarrasa sun nuro fihi a ciki sai abinda masu balaga yake ce ma ishtiƙaƙi alfursu sai ce kuma ta farrasa suka doro annahumu haƙiƙa su farisawa dinnan kad unziru an yi musu gargaɗi bi hululil ba'si haƙiƙa yi musu gargaɗi da sankowar tsananin baƙin ciki wannan ƙami da azabobi domin halaka ta taho ga dukkanin kafirai dinnan sannan daga cikin abin da ya bayyana na biyu iwanu kisra katangin nan kisra shine sarkin farisa ana ce masa anusharwana ibnu ibn fairuza to shi wannan anusharwana din to katangin ne nai wa sun kwana wa hawa al alhali sun kyakkece sun caccage sun haɗu. ka shamli kamar irin yanayin gamuwar ashabi kisira su mabiya na kisira gairu multa ba su sake haɗewa wuri guda baran na suka tarwace kaga gina ta ta tarwace kuma jama'a ce ta tarwace gina ke katangin ne na da aka ce kinaya ce daga tahiyar mulkinsa ko kuma a'a ana nuhin dai abin da ya faru na kyakkece wasu da aka gani ga hili waɗannan katangin ne zira'i ɗari ne kuma tsawonsu ma ɗari da faɗinsu da tsawonsu duk zira'i ɗari ɗari ne sannan shekara ashirin da wani abu ya yana gina waɗannan katangin ne ɗin sannan fila fila-fila matakai ishirin da biyu ne amma lokacin da aka yi sallar sallama sai zan goma sha hudu tukun suka fara kecewa bayan haka kuma sai ce naro wuta wagga wutar ta kahirci da ake hasawa wadda shekara dubu ana hasata ana bauta mata ba ta taba bicewa ba a iran to hamidatul anfasi ta bice ga shaidukkanta ma'ana hasata da aka siye kaman tauta kamar abu ne wadda adda shaida yin asafin saboda bakin ciki da hushi alaihi akan kecewa wa'yancan katangin ne ko kuma akan haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan har ƙorama ta faratu wacce ita wannan ƙorama duk wasu lamurra nasu a cikin ruwanta suke yi to sahila aini ta yi kawaicin ijiyarta ta ruwa min sadami saboda damuwa da bakin ciki akan haihuwa a neman sallar sallama saboda musiba dai ta taho ga kahirrai da kahirci sawata alƙaryar sawata wasa a yi muni kamar can tafarrasa alfursu to wasa a sawata ya ishtiqaqi don me suka muna munana su wannan alƙarya an ghadat ratuwa domin babban gulbinsu ta ta kwahe ita wannan babban gulbi nan buhaira tasgiri ne na ta'azim kamar can duwai himatun tasfarru min hal anamilu to duwai himatun babban musiba ake nuhi wanda har kanun harutta za su yi ɗorowa domin mil shidda ne tsawonta kuma faɗinta mil shidda sannan ga ƙoranmu a cikin wannan teku nasu kuma ga jirage wanda ke gudana wa da aka mai da wariduha mai tuzga ma wannan gulbanya babban gulbi bilgazi tare da ya husata ko kuma bilgazi yana abuce da hushi hina gami yayin da ya ji gishirwa domin ya tahi wai duk wani mai shan ruwa a can ko da ya tafi sai ga ta kwahe shi kenan sai ya komo jin ciwo bayan haka sai ce ka annama bil ma'i ka ce abinda ya tabbata ga waɗannan ruwa na wannan gulbin na sawata min balalin na jamshi to bin yanzu shi ya tabbata ya koma ma waccan wuta ta farisa huznan akan baƙin cikin da suka yi na haihuwa a sallallahu a nan abin shi ka nuhi cewa abin da ya tabbata ga ruwa na damshi ya koma ma wuta ma'ana wutan nan da ke ci shekara kusan dubu tana ci bata taba mutuwa ba to yanzu ta mutu hauri ya yi damshi kamar wannan gulbi wanda ya faɗa na sawatu wannan tekun kamin ya ƙwahe yanzu wutar ta dawo madadi ne to ta yi mai kenan ta yi sanyi ko ta yi zahi ta yi sanyi to sai ce su Abinda ya tabbata ga wannan ruwa na gulbi na damshi bin nare shi ya komo ga wuta ma'ana wutar gaba ɗai hatta komo ma hatta yi damshi huznan akan duk dai sai zan sun shiga a cikin bakin ciki akan haihuwa na sallallahu sallama don dai a sa su cikin bakin ciki wa ma bin nari shi ko abin da ya tabbata ga waccan wuta ta farisa wacce aka yi shekara dubu ana hasawa min dorami na ƙunar da take yi to yanzu abin da ya tabbata ga wuta yanzu kuma bilma'i ruwan can na sawata ya koma ita wannan wuta ta koma kamar wancan gulbi ruwan gulbin alƙarya ta sawata to shi ko abin da shi ka nuhi nan yanzu wutan nan gaba ɗai ta mutu yadda gulbin can har ya komo har yana hidda hayaƙi kaga iyakar ƙwahewa ruwa to haka kuma ita ko wannan wuta hatta mutu gaba ɗaya hatta komo ma ta yi kama da gulbin can kamin ya haƙe ma'ana yanzu wannan wuta ta koma kamar makwahin wancan gulbi na waɗancan mutanen farisa ɗin ma'ana wutar gaba ɗai ta bar wannan ƙuna hatta komo wurin ya yi sanyi kaga dai an samu akasi. duk dai ba don kun ba saboda shigar da suka yi cikin damuwa wannan abu ya sa su a cikin damuwa saboda gabaɗe an tarwatsa kahirci wanda sun kai ta yi kakannin kakanni shekaru da yawa waljinnu bayan wadda wannan irhasi sai ce waljinnu aljannu a lokacin tahatifu suna tsananin sauti ko ina kana jin aljannu na sauti wal anwaru alhali haskai kai sa'i'atun su ko sun tako sun bayyana su haskai kai din wal haqqu gaskiya dai har ita ce ke bayyana min ma'anan ga ma'ana ya koma ma haske wa min kalimi kuma daga kalimomi ya koma ma sautin da aljannu ke yi ma'ana suna faɗin gaskiya cewa irin abubuwan da ya zo na haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga haskai kai sun bayyana da haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifiyarsa aminatu aminatu alaiha salam ta ce haske ya hito daga gare ni sai da haskake ka cangin nan busura ma gaba dai to anan wani na iya wahamin cewa yanzu har aljanu sun yi sauti game da abin da ya shahi wannan mu'ujiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam irhasi kuma ga haske kai sun bayyana to aka yi su waɗannan kahirrai ɗin duk ba su nuro da irin wannan abin da ya faru da haihuwar ma'aiki ba har su miƙa Shi ne ce abin da ya sa ka ta faru mu ai sun makarce ne daga waɗancan haskai kai wasan mu kuma sun kurumce ne daga wancan gargaɗin da ke bayyanuwa na abinda aljannu ke yi kaga nan ammu sun makarta daga wayancan haskai kai musamman sun kurunce daga magana can da aljannu ke yi fa ilalul bashairi don haka bayyana dama ilani shela bayyana busharori da aka yi waɗanda aljanu suka kama yi dinnan to lantus ma daɗa ba a ji su ba su kadare ba su ji su ba sannan wa in inzari wancan girgije na gargaɗi da suka kama yi to tushami gaba ɗaya ba a dube shi ba ma'ana kahirrai ba su dubi wannan girgije na gargaɗi ba shine a ɓangaren abin da ya bayyana na kai shi ko ilanul bashairi shi ko abin da ya bayyana na abubuwan da aljannun nan ke faɗi bayan haka sai ci gaba da cewa to anan akwai mamaki waɗanda bala'i ya cin musu shekaru dubbai-dubbai suna yin bauta amma lokacin da za a haihuwar yayan talikai sallallahu sallama ga irin matsalar da suka shiga to amma duk ba su yadda ba su gamsu ba sai bayan bokayensu sun gaya musu cewa "wa akwai matsala to shi ne yake mamaki akan haka wai duk wa'yancan da gargaɗin can da aka yi da kuma bisharorin can da aka yi gaba ɗai ba su yi amfani da su ba amma min ba'adi bayan ma abinda kahinuhum bokaye akhbaral aqwamu suka labarta ma waɗannan jama'a na kafirai ni bokayensu suka ce musu bi anna dinahumul muwajja cewa addinin nan wa nasu karkatacce lam yaqumi ba zai tabbata ba ga hukuncinsa duk abubuwan da suka ya wace yanzu ko kuma lam ya kumi ba zai iya tabbatar da hujja ba domin ga hujja ta taho shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma wa ba'da ma alanu bayan abinda su sun waga ga aya sun gani fil ufuki ga sasannin sama ko ana cewa kuma ufuki ufki amma nan da ɗauri yake luga ce ta ufki ufuki ana cewa ufukun ana cewa ufkun da ɗauri ko da don magafa to nan fil ufki ga sararin sama min shuhubin na na taurari masu haske su taurarin nan mun ƙabbatun waɗanda ke haɗowa wa fil ardi duk da abinda da an nan ƙasa min sonami na gumki abinda da a sonamu gumkin da aka yi na duci shi ko alwatanu gumkin da aka yi na gaci wasu kuma sun ce duk dai da sonamu da watanu duk abu guda ne to nan maganar da suke kamar zancen Allah harshen aljannu wa inna kunna na ƙa'udu min hama ƙa'ida lissar faman yastami il'ana ya jid lahu shihaban raswada wannan kenan hatta gada wai duk wayan ga abubuwa da suka gani duk ba su wa'astu ba amma sai da boka suka yi musu magana to kaga kenan da za a samu wani mutum a cikin wannan al'umma a yi ce masa wa'azi da ayoyi kuma ga addu'o'i na wanda suka tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da sauran salihan bayi waliyai amma in yana neman bukata ba zai tsaya ba gare su ya nisan ya tai wurin bokaye to wallahi yayi kama da wayannan kuma akwai masu raba kafa a sa ayi addu'a kuma a je wurin bokaye iyakar bala'i kenan hadisi ya faɗa wanda mu'awiya tun abi sufyan radiyallahu anhu ma ya ruwaito ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa man ataka hina aw arrafan faqad kafara bima anzalallahu duk wanda ya zuma wanda zai faɗin abin da ya wuce da kuma wanda zai faɗin abin da za a yi a nan gaba kaga boka kenan to haƙiƙa ya kafirce ma alƙur'ani don haka mutum ya rika ko dai ya rika qur'ani ya hita batun bokaye ko ya rika bokaye ya hita mutum qur'ani amma ba a gamawa ne to su ka haifar nan wai gaba ɗaya duk ba su wasu ba duk abin da suka gani wanda an yi ta jiwa waɗannan shaidannu hatta gadamun hazamun abin washewa minan shaya'i ne su ne shaidannu ya ƙafu shi wannan wanda aka roshewa yana bin mun hazumi bayan wani aljani shedanin aljani da aka rushe to sai da haka ta kasance an dariƙil wahayi ana yi musu haka hanya ta manzarci shine sama ma'ana tauraro ya biyo ya bugi wannan aljani wanga ya bi bayan wanga wanga ya bi bayan wanga suna ta gudu ba za iya taho musu to a nan kuma baitin nan do na ƙarshe zai yi tasbihi tasbihi cikin tasbihi to yanzu zai fara kamanta yanayi dinnan na aljannu yadda suka tarwace game da bayanin da game da tahiyar da suka yi satoji to amma suka samu matsala suka tarwace to ka annahum ka ce su nan shedannu abdalu abrahatin zarumawa ne na abraha shi abraha bai juya amma saboda lalurar waka sai aka ce abrahata sai dai a ce abrahata to abin da ya aka ce masa abraha shine yana da farin huska haka sannan yare ne na habashawa wanda gwamna ne a yame gwamnan sarkin habasha wanda bayani ne ya gabata a cikin hamsiya da tsawon lokacin da ya taho da giwa din nan guda goma sha shida ya hau babba da ake ce ma mahamud hadda aka tarwatsa su a nan baɗanin muhassirin to ce su waɗannan shaidannu kamar zarumawan abraha ne yadda su abraha suka tarwace don kowane tsuntsu ya taho da wuta guda uku biyu ga ƙawawo ne guda ga baki ne duk gaba da shi abraha gaba ɗaya saboda matar wace wadda ya sai da ya zan duk gaba ne ya zube gaba ɗaya ya koma kamar ɗan sako ya mutu kaskanci bayan ya koma a yamen don ya zama wa'azi ga wasu to kamar haka suke haraban a wurin gudun su wa'annan aljannu ɗin aw azkarin koko a su wa'ancan aljannu wurin tarwacewarsu sun yi kama da askarawa sansanin yaƙi rume wanda an ka jema bil hasa da ƙananan tsakkuwa min rahataihi waɗanda sun hito ne daga biyu masu albarka na Muhammadu Rasulullahi sallallahu wannan yana nuni ne ga yaƙin badar ba ma ramaita id ramaita walakin nan harama wasu kuma sun ce ga yaƙin hunai wasu kuma suka ce duk biyun ma gaba ɗaya ya faru to waccan da yake tasbihi ne cikin tasbihi yanzu shaidannun nan tarwace su ya kamanta su da mutanen abraha waɗanda alamtar da fa'adar rabbuka da sabin fili har dai zuwa baje alam ka asma akulin tasabka a kansu kuma ya sake ɗaukar su ya kamanta su da waɗanda ma'aiki ya ɗauki tsakkuwa ga hannunsa da albarka ya watsa ta cika idanun kowa to yanzu kuma waɗannan askarawan da aka kamanta da shedannu to su ko kuma za a sake ɗauka su kuma a kamanta su da wani abu don a ƙara wato ma abin dinga hili ya jewa jewawa masdari ne na ga manabar fa'ili nabzan ya jewa jewawa kamar ka ce saƙayar bihi da wannan tsakwarkwani ba da tasbihin bai bi ni'ima bayan ya yi tasbihi da cikin hannuwan to kuma ita gajehawar kuma zai sake kamanta ta kaga dai tasbihi cikin tasbihi nazar musabbihi kamar irin jefawar da aka wa mai tasbihin nan annabi yunusu alaihi salamu Allah ce falaula annahu kana min al-musabbihin lalabita fi mu'nihi ila mib'athun to kamar jewa wadda aka wa annabi Yunus alaihi salam min ahsha'i aka jeho shi daga cikin cikunan multaqimi mai haɗe shi shine kihi Allah ya ce faltaqamahu hutu wa huwa mulim a lokacin da aka haɗe shi a cikin wannan cikin kihi wasu sun ce ya zauna kwana guda wasu kwana uku wasu bakwai wasu ishirin wasu arba'in ga duhun dare ga duhun gulbi ga duhun cikin kihi wasu ma sun ce kai da kihin ma ya haɗe shi shi ko wani kihi da ya fi shi girma ya haɗe shi kaga duhu hudu kenan gaba ɗaya shi ne Allah ce wadan nuri idhahabu mughadiba fa dhanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh dhalim to kaga anan su shedanu aka kamanta da zaruman abraha aka tangatar waciwar su aka sake ɗauko su kuma aka kamanta da waɗannan da ma'aiki ya watsa ma wannan kwali, to waɗannan da aka watsa ma kwali, to sai aka ce su ko sun yi kama da yadda kihi ya amayo annabi Yunus alaihi salam kaga tashbihi cikin tashbihi kenan kusan anan za mu tsaya shine baiti na 69 Allah ya kai mu wani sati za mu tashi baiti na 70 fasli na biyar wanda yana da baiti goma sha shidda wanda ke bayani akan mu'jizojin annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam da fatan allah subhanahu wa ta'ala ta ƙara mana son ma'aiki da iyalan gidansa da abokansa da waligai baki ɗaya ba tare da ware ko guda daga cikinsu ba والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته